To ni ko ka ga bokan da na yi ma ba shi irin ta kai ba. Kai wata bokan da kai ma a gida ka yi. To mu ko a gidanmu ma ba wanda ya taɓa jami'a a Najeriya. Gabaki ɗaya kenan. Mu bokan da muka yi ma a wajen Indiya muka yi karatu. Mr. Ganesh shi ya koya mana karatu a aji. Kat kenan. Idan ka samu karnukan 'yan demokradiyya ne, sai ka ji suna kiran ka waye Boko Haram. To ni abin da ke fata mun rai ne, wayannan mutane fa ba san wane ko haram ba daura mutane a kashe manhajin addinin gabaki daya to yau idan ka tashi ka ce wannan addini kake so ka karantar ko a yi shi inda manzon Allah da sahabbai suka yi sai ka ji ana jifarka da mugayen sunaye idan ka samu karnukan 'yan demokradiyya ne sai ka ji suna kiran ka waye dan boko haram to ne abin da ke fata mu rai shine wayannan mutane fa ba san wane boko haram ba domin idan za ka tambayi karamin yaro wane ne boko haram zai baka ansa kalma biyu ne masu sauki boko sai suka ce mai haram to ni ko ka gani bokon da na yi ma ba shi irin da kai ba kai wata bokon da kai ma a gida ka yi to mu ko a gidanmu ma ba wanda ya taba jami'a a najeriya gabaki ɗaya kenan mu bokan da muka yi ma a wajen indiya muka yi karatu mr ganesh shi ya koya mana karatu a aji kat kenan kuma cikin AC muka yi ta kuma da daloli muke biyan kuɗin makarantar mu shi yasa ko bayan da na gama digiri da na dawo zan je in masters ABU ina shiga Congo sai na soro na cizo na na ce menene wannan wai haka ajin Najeriya yake na ce to akwai aiki wannan fa shine wai karatun Najeriya na ce to akwai aiki mu ba haka muka saba a can ba haka muka zo muka me muka ci gaba da yin masters kuma ni yanzu na ga dama in zai yi phd na dafi can iyayen demokradiyyar na zan je in a gaban mr john in na ga dama in je Amerika ko ingila in karatu na kuma la a gaban shi zan faɗa masa kai mr john kun hana mun fa yancin da kuce kun ba mu you guys are tinkering with our human rights kun ce mai addini to mu kuma muka cira mai addini a ƙasar mu sai a ce muna takura muku mr john shi yasa mu ba tsoron da muke ji to ka ga kiyan dan boko haram ya nuna kai mai baka san menene boko haram din ba mu makarantar da muka yi primary school da na yi duk ranar juma'a muna coci kai kuwa ba yadda da ba duk ranar juma'a muna na muna coci na zo na primary school wanda duk states din babu irin ta federal government gabaki da bayan na gama mai na zo makarantar da muka secondary school coci ne ajin da muke karatu kas kenan ko kaga ai boko ta kare kuma gidanmu gabaki ɗaya daga wanda ya karatu a Dubai sai da ya karatu a ina a Cairo koya a Philippines mu ba ma ma karatu a Najeriya. Kat bokan kenan. To amma mu ba me ba ƴan boko ko a wuta ba Mu ba ƴan boko a ƙida ba Mu ƴan boko menene? ƴan boko sunna ce. Shi yasa ma mu kafin mu je makaranta ma sai da kanta da mu mai Alƙur'ani. To kaga wanda zai soke ni da Boko Haram kaga wanda bai san me bai san me Boko Haram ba. Sana cikin aƙidan Boko Haram suke cewa aikin gwamnati babu kyau. Hai, mahaifina ya rasu aikin gwamnati yake yi aikin wacin da ya kai uban kama bai yi shi ba da sai da ya ma step guda goma sha tara hidima ka gaya min uban ka wani aiki ma aikin gwamnatin to amma wannan shi zai zo mu ce ai tun ga mun yi ta ko kuma mun aikin gwamnati mu zo mu ce maka me mu zo mu ce maka boko eh, mu zo mu ce demokrasi ya halatta mu ba yin wani haka tarbiyyace mu ba sai haka duk wanda ya ce mun boko haram wannan bai san boko haram ba shi za mu ce jahili ne jahili ne kwata-kwata ban san amfanin karatun da yi ba kuma wallahi Allah ya yi hikima da Allah ya shirya muka yi boko da ce mun boko bane Allah fa cewa me kawo kwanan ka kaza kaza ina kai karatu to mu a nan arna muka yi a coci muka yi karatun ma kaf amma billahi lazi ko imanin mu ɗaya bai taɓa ba kawai da karatu muka me saboda addinin musulunci Shin yanzu ka taso kana magana akan siyasa ko kana magana kan hukunce-hukunce a Kur'ani sai ka je a kiran ka me dan Boko Haram dan Boko Haram ku sani musulmai wannan Kur'ani da kuke gani ba ba fa bangare ɗaya kusa ba ya ba bangare ɗaya Kur'ani nan da Allah ya saukar akwai sallah akwai azumi akwai tauhidi akwai zakka akwai aikin hajji akwai aure akwai haihuwa akwai duk akwai hanyuwa akwai duk wani abu da ya ƙunsa haka akwai shugabanci a cikin Kur'ani. Kur'anin nan sai da Allah ya ɗora mana ce shi ne baki ɗaya mai rayuwarmu mu gina shi a kan shi. To amma da yake gwamnati ta tsara irin addin da ake so a yi a ƙasar sai ya zama duk wani majalisa ko ka samu shekara tamanin ana da me da tsarki wata majalisa shekara tamanin ana me ana magana hukucen hukucen aure ke babu ci gaba. To sai mutane su ɗauka ita iya Kur'anin matsalar ta menene aure ne. Shi sa ko a gwamnatin da Najeriya aka ce an ba mu min shari'a law ka je kotunan namu. Kotunan namu suke yi. Kotunan mu kashe aure kai kes eh, eh, eh, ɗin aure ake a kotunan mu ko kes ɗin gado. Iya nan ake yi. Amma ba a isa a je me a yi kisasi a wajen ba. Babu. sai suka ɗaura mana cewa ita Kur'ani iyakaci kawai in an zage kai haƙuri ne a ciki. Ko matanka ta mutu to akwai bane ko zaurawa akwai ayin da zaka aure su shikenan aka ɗauka amma an cuce mutane an zalace mutane addinin musulunci addin da ya magana kan hukuncin yin kashi shi ga tunanin ba zai hukunci ba zai magana kan me akan shugabanci ba hmm? malaman musulmai malamai na gabata salam suka rubutu da yawa abin da ya shafi mai siyasan da kake magana a kanta yanzu ibn taymiya ai ko ya san ibn taymiya ko shi yasa an ka so ka nima complete malam full option malam ka samu waye ibn taymiya shi duka Kur'ani sai da biye mata amfani shi bai tsaya tsaya mai kashe aure ko raya aure ko eh, waye ba nan tsaya ba ko tsarki ba nan yayi ba sai da ya littafi wajen guda uku zuwa hudu abin da ya shafa siyasa ga ɗaya ga cikin littafin shi yake cewa a siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya Sheikh Muhammad Ibn Usaimin ya ɗauka ya mata sharhi. to yanzu Usaimin ya zama dan Boko Haram da yi magana akan siyasa yanzu shi Ibn Taymiyyah ya zama dan Boko Haram kenan haka gashi na, wani babban malami shi ga baki ɗaya ma gwamnatin ce wannan yake ce mata a kamu sultaniya na babban malami almawari di gashi nan shi ga baki ɗaya hukuncin ne a ciki ba ga baki ɗaya siyasa ce a cikin nan haka mu zo nan gida babban mujaddidi ibn fodi ga littafin shi da yi bayanin wujubin hijrati alal ibad wa nasbu imam ko wannan littafi ne na shi Shi ma akan me har da minista akwai a littafin nan duk wani ma'aikata na gwamnati a koshi a ciki to shi ma ga wannan boko haram sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninku da Allah shekara ashirin da uku yayi kawai sai ya dinga kisan aure akwai gwamnati ko babu na umar da ya zo akwai gwamnati ko babu abubakar da ya zo akwai gwamnati ko babu na umar fa wannan gwamnati ko ne ana tsatsara fa a wajen wa suka dauko a wajen na umar suka dauko ba na usman akwai gwamnati ko babu aliyu akwai gwamnati ko babu na aliyu kai insha su ce na kira shi kai tsaye sai na aliyu akwai gwamnati ko babu akai daular umawiyya daular abbasiyya daular suljiqiyya daular ayubiyya daular usmaniyya daular Sharifiya, daula ta ƙarshe ta ce me daular saudiya duk wani ce kowa gwamnati ba amma yakan ji wani dan mahaukaciya wai kar malamai su magana a kan siyasa ko kar su shiga siyasa wannan maganan banza maganan gofi ne da su da gangan turawa suka me suka tsara siyasa suka ɗauko 'yan daudu da karuwai da 'yan iska mawaƙa da masu kida aka sa a ciki me yasa saboda kan malamai mutanen kirki su shiga to yanzu muna son ga malamai lokaci ya yi fa ya kamata yanzu malamai sai ajiye wannan a gefe malanta ya haɗa duka rayuwar ɗan adam ne ya kamata a san duk wani majalisi yanzu akwai ɗan majalisa a ciki majalisun manya-manyan malaman ne ya kamata a samu a samu tiket su tsaye takararsu a zaɓe shi to Yeah. <laughs> ko fahimta ya kamata a samu su me su ajiye manya-manya ya zama idan an zo me idan an zo zaɓe a ce kowane majalisa na manyan malaman na akwai me akwai ɗan majalisa a ciki na rantsa da Allah demokrasi sai ta gane shayi ruwa ne to amma kullum sai an ga tsota malamai bai kamata su shiga siyasa ba in ji waye yanzu duk wanda muka rawaito ba malamai muka ambato ba malamai ba ne saboda haka wannan shine to ku duba marketing da suke yi sai a